عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي سنة ابن كثير يكاو حديث ابن أبي حاتم يكاو حديث أبو حاتم ابن حبان wanda ya fitar a cikin sahihinsa da wannan isnadi da kuma hakim a cikin mustadrak daga hadisin abdullahi bin usman bin husayn daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ta shiga wurin manzan Allah mai tsira da amincin Allah Allah ya ƙara mace yadda wahiya tabki tana kuka faƙala ma yubkiki ya bunayya bunayya ma yubkiki ya bunayya sai manzo Allah ya ce me kisa ki kuka ya ke diyata me yasa ki kuka qalat ya abati mali abuki. abki tace ya kai mahaifina me ko zai hana ni kuka wa haula al mala'u min fil hijr alhali ga qurayshawa can a cikin hijiru cikin masallacin mai alfarma ya ta'aqaduna billati wal wa manata suna rantsuwa da lata da uzza da manata al thalithata wato suna rantsuwa da gumakansu sun yi alƙawalin law auka laqamu ilaik sun ce wallahi in sun ganka sai sun gama da kai fala yaqtulunak domin za su kashe ka walaysa minhum illa man kada arafa nasibahu min damik kowannensu yayi alƙawalin zai kashe ka shi ne ma'ana ba wani a cikinsu face yana da rabo a cikin jininka faƙala ya bunayya sai manzo ce ya ke ta hankalin ke kwanta itini bi wadu. kawo mani ruwan arwalla kawai ta je ta ebo mashi ruwan arwalla ta kawo mashi Fata fatawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya arwalla sun maharaja ilan masjid sannan ya fita zuwa masallacin inda suke neman nashi inda suke mitin din falamma ra'awhu qalu ha huwa suna ganin shi Cika shi nan gashi nan gashi nan amma ina fatatata'u ru'usahum sai kawai an gaje ya kama su gangadi ya kama su وسقطت أذقانهم بين أيديهم سيقى a gabansu kan ƙirjinsu duk suna ta an gaji falam yarfa'u absarahum ba su iya ɗaga ganinsu ba balle su gan shi ko balle su sake ganin shi suna ganin shi Allah ya sauka musu da bacci suka yi bacci gaba ɗaya fatanawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabdatan min turabin sai manzo Allah ya damko kasa ya damko turbayar kasa fa hasabahum biha sai watsa musu ita Wakala qala shahatil wujuh sai ce Allah muna na fuskoki wato Allah muna na fuskokinsu fa ma asaba rajulan minhum hasatun min hasayatihi illa kutila yawma badrin kafir illa kutila yawma badrin kafira babu wani cikin su da kasar ta same shi face an kashe shi matsayin kafiri ranar badar hakim, قال hakim ya ce, sahihun ala على muslim ya ce wani حديثي sahihi ne akan sharaɗin muslim walam yukhrija ba su fitar da shi ba bukhari da muslim ba su fitar da wannan hadisi ba sai da irin sharuɗin suke ginda yawa wannan hadisi ya cika shi sannan ya ce wala a'rifu lahu illa ban kuma san wata illa ga wannan hadisi ba amma kamar yadda muka faɗi wa'annan hadisai babu wani hadisi da ya inganta kuma alhakim in yace hadisi ingantacce ne a wajen malaman hadisi sai an duba an yi bahasi an tabbatar haka abin yake ko ba haka yake ba to babu shakka wannan hadisi da malamin suka yi bahasi sun tabbatar da bai inganta ba haka mai zuwa dinnan wa qala al ahmad حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس أخبر عن ابن عباس في قوله سنيكاون إسنادي na Imam Ahmad a cikin Musnad har zuwa ga Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya ce fi qaulihi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka ka tuna lokacin da wa'inda suka kafirta suke shirya makirci domin su tsare ka har zuwa ƙarshen aya ƙala ta shawarar ƙwaraishun lailatan bai makka ya ce shawa sun taɓa yin shawara a wata rana a garin makka faƙala ba a duhun sai su ya ce idan asbaha fa asibituhu bil in an waye gari ku kama shi ku ɗaure shi Yuridunan Nabiya sallallahu alaihi wasallam suna nufin manzon Allah wato a kama shi a ɗaure shi fa qala ba'dhum bal uqtuluhu wasu musu ce a'a ku dai kashe shi wa qala ba'dhum bal akhriju wasu musu ce kai a dai fitar da shi daga gari ya bar garin fa atala Allahu nabiyahu ala zalik sai manzo Allah sai Allah maɗauki sarki ya tsinkayar da manzan shi akan wannan makirci da suka shirya fabata aliyun radiyallahu anhu ala firashin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ali ibn abi talib ya kwana akan shimfidar manzan Allah mai tsira da aminci Allah wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta lahika bil gar manzan Allah kuma ya fito ya kama hanya har ya kai kogon dutsen saur ya je shiga kogon wa batal mushrikuna ya haru suna aliyan mushrikai ko suka kwana suna gadin aliyu suna tsammanin annabi ne ya hasbunahu ya sallallahu alaihi wasallam suna tsammanin annabi ne ke bacci falamma asbahu da gari ya waye lokacin da suka kai cewa a lokacin ne za su kai hari tharu alai kai sai suka kai mashi hari falamma ra'au aliyan raddallahu alaihim makarahu suna bude zane sai suka ga aliyu ne bin abi talib ba manzan Allah ba to anan kam sai Allah mai da makircin su abinda suka yi nufi bai kasance ba faqalu aina sahibuka hada. sai suka ce ma aliyu ina abokinka wannan kala la'ajiri da ce ni ban sani ba faka ta sau hu. ai sai suka bi sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga gida har zuwa dutsen sauru da shiga kogon shi ma balakul jabal da suka kai ga wannan dutse dutsen sauru ikhtalata alaihim to nan wurin sai sahu ya bace musu suka kasa gane to daga nan kuma ina yayi fasa'adu til jabal sai suka hau dutse domin su je su duba famar robin ghar kawai sai suka ga kogo suna cikin bincike bincike sai suka shuɗe suka wuce kogo fara'au ala babihi nasjul ankabut kawai sai suka ga saka gizo-gizo wannan kogo faƙalu sai suka ce lau da halaha huna da nan ya shiga lam yakun nasjul ankabut ala ala ci da nan ya shiga da ba a ga saƙar gizo-gizo ga Ƙofar wannan kogo ba fama kasa fihi talata layalin sai manzo Allah ya kwana uku a cikin wannan kogo sai kuma suna nan suna daku wannan hadisi na cikin musnad kamar yadda ibn kathir ya ce kuma al a cikin majmu'ul zawaid ce a cikin isnadin hadisin akwai Usman ibn Amr al-Jazari ku duba cikin isnadin to inda yace qala al-imam ahmad haddathana abdurrazzak razzaq akhbarna ma'mar abin da biyo baya akhbarani uthman al-jazari to wannan marwaici shine illar wannan hadisi uthman al-jazari shine uthman ibn Amur al-jazari ibn hibban ya wasa shi wato ya ce fiƙa ne wasu kuma malamai sun da'afa shi sun ce za'ifi ne sauran maruwaitan wannan hadisi maruwaitan isnadin wannan hadisi maruwaitan hadisi sahihi ne to wannan hadisi gaba ɗai bai inganta ba shi ma yana iya zama hadisi munkar kamar wancan da ya gabata domin alkur'ani mai girma ya faɗi cewa mala'iku ne Allah ya aiko suka rufe kogon bakin wannan kogo mala'iku ne ba sakar gizo-gizo ba ba kuma abin ake faɗa cewa kuma ga kurciya ba duk ba wannan ba ne domin Allah maɗauki sarki ya faɗi a cikin alkur'ani ƙarara cewa mala'iku ne ya turo suka kare manzon Allah kware illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghari id yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana id yaqul li sahibihi لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ha wa ayyadahu bi junudin ku kula da wannan aya wa ayyadahu bi junudin lam tarauha Allah ya ce illa tansuruhu in har ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga gama taimakon shi iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da waɗanda suka kafirta suka fitar da shi wato daga garin makka saniya sinai wanda ne na biyu biyu wato suna tare da abokan siddiq su biyu ya yaqulu li sahibihi idh huma fil lokacin suke cikin kogo ya yaqulu li sahibihi la tahzan yana cewa abokin shi kakkai bakin ciki da abubakar ya gansu kamar da hadisi zo a cikin buhari ga ƙawahunsu dab da bakin kogo har ya ce ya rasulallah da ɗayansu ya sunkuya da ya gamu to abubakar wannan abin ya dame shi ya shiga cikin damuwa shiga cikin bakin ciki kada kafiran nan su gansu tun an yi alkawalin duk wanda ya kawo su ko da rai ko matattu za a yi mashi kyautar kaza da kaza da kaza an faɗi yawan raƙumma da za a ba tuwon wanda ya kawo su an fito ruwa a jallo ana neman su shi abubakar ba ta kan shi ya kai ba ta manzan Allah ya kai shi ya damu ya shiga cikin takura shi ya Allah ya ce ya kuli sahibi lokacin da annabi ke ce ma abokin shi la ta hazan kada ka yi baƙin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu kun ji wannan me ya biyo bayan Allah na tare da mu sai Allah ya ce fa anzala sakinatahu alai sai Allah saukar da natsuwar shi gare shi wa ayyadahu bi junudin lamta rauha. ya kuma karfafa shi da runduna wadda ba ganta ba imamu shaukani a cikin fatahul qadir wajen tafsirin wannan aya ya ce Allah ya ƙarfafa shi ne da mala'iku mala'iku ne suka zo bakin kogon daga a lokacin ba kafirin da ya isa ya gansu da masu tsaro mala'iku ne ta kunga tun da mala'iku ne ina maganar saƙa gizo-gizo ina maganar ƙwankurciya ba da su Allah ya taimaki manzan Allah ba eh Allah na da iko ya taimake shi da su dan ya ɓadda sau kafirai ya ɓadda sawun manzan Allah da sa Abubakar Siddiq su ma kafirai ya ɓadda masu da sawun manzan Allah da abokin shi don su ɗauki cewa tun da har gizo-gizo ya yi saƙa a nan ga kuma kurciya nan tana kwanci to wannan ya nuna ba su shiga nan ba don da sun shiga da an yaye saƙa gizo-gizo da kurciyar nan ta tashi da watakila an take mata kwai amma tun daga sakar gizo-gizo ga kwan kurciyar nan zai iya yi ya zama haka Allah ya yi nufin haka da haka haka ya kasance da ma hakan bai kasance ba uwa ba wani gizo-gizo da ya zo ya saka a wurin ba wata kurciya da ta yi kwai a wurin mala'iku ne sannan Allah ya karfafa shi da mala'ikun da ba a gani ba shi ya fi girman mu'ujiza ko a ƙarfafa shi da saka giza-giza da ƙwankurciya wani ya fi girman mu'ajiza a turon mala'iku don wannan ya nuna kular Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mala'iku su yi gadin kogon bakin kogon da yake ciki ya yi girman mu'ajiza akan a ce saka gizo-gizo ce da kwankurciya naka wannan magana duk da shahararta ta fuskar ilimi da bincike na hadisi wannan kisa ba ta inganta ba kuma ana samun irin wannan da yawa mutane su dade suna jin kisa ai ta faɗinta ai ta yaɗa ta ai ta rubutunta amma ya zama ba ka take ba yanzu misali ba ku ga magana cewa wai sufaye ne suka kawo addinin musulunci a afirka ga tana har yanzu ana rubuta project a kanta a jami'o'i da higher institution wurin da ake bincike na ilimi amma har yanzu an kasa gano wannan magana ba gaskiya ba ce ga kuma hadisai ingantattu sun zo suna tabbatar da ba gaskiya ba ce ba sufaye ba ne suka kawo addinin musulunci a afirka sahabban annabi ne suka kawo musulunci a afirka ka san wannan yawwa da kyau kai ka sani yawwa sahabban annabi su suka kawo addinin musulunci a afirka musulunci ya shigo afirka kafin ma ya shiga madina malam dalibi ka san haka musulunci sai da ya shigo afirka daga makka sai afirka wallahi mana wallahi daga makka sai afirka ƙasar bakar fata daga makka sai afirka wai ga hadisai nan ingantattu tabbatattu lokacin da mutanen makka suka tsangwami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsangwami duk wanda ya imani suka hana ayi musulunci al'amari ya tsananta ina annabi ce a fara zuwa hijira habasha habasha ina ce afirka ce ƙasar ethiopia kuma a lokacin a yankin eritrea a yankin eritrea kafin a raba eritrea da da da, da ethiopia to a wannan yanki fadar sarki na jashi take annabi ya ce na ji labarin wani mutumin kirki ko wani adili ba mutumin kirki ba da lokacin kafiri ne ƙwarai ba a zalunta mutane a wajen shi ku tashi ku yi hijira ku je wajen shi aka hijira farko da ta biyu wajen sarki na jashi sahaba annabi suka karanta mai alkur'ani musamman Ja'far ibn Abi Talib ya karanta mai Sotu Maryam ya ji bayanin hakikanin yadda Maryam ta kasance da yadda ta samu cikin Annabi Isa da yadda ta haife shi ya ji hakikanin magana Annabi Isa cewa shi bawon Allah ne inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya al'ani mubarakan aina ma وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يك ولم أكن جب ولم يجعلني جبارا عصيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم <coughs> قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا fa innama yaqulu lahu kun fayakun sai ce wannan shine hakika sarki na jashiyar musulunta to kaga wannan kissa ce tabbatatta ingantatta cewa afirka dai sahabbai ne suka kawo addini a cikinta sannan addini ya riga shigowa afirka kafin ma ya shiga madina amma ka duba yadda ake ta ruta project duk lokacin za a magana shigo musulunci a afirka ko shigo musulunci a najeriya ko wata ƙasa cikin afirka sai a ce wai sufaye ne suka kawo addini ƙarya ce ƙarya ce amma ta shahara kuma gashi nan a jami'o'i wurin da ya kamata a tsaya tantance kowace matsala a tabbatar da me ya inganta da me ya bai inganta ba a jami'o'i kuma ake rubuta irin wannan tarihi ta da kada ka yi mamaki cewa tarihin kwanciyar Ali bin Abi Talib bisa shahidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin hijira wannan tarihi bai tabbata ba haka tarihin cewa ya shiga cikin kogo nan take Allah ya turo da gizo-gizo ya saka bakin kogon ya turo kurciya ta yi kwai da a gwada musu ba na yin shiga ba wannan ba gaskiya ba ne nasin ƙur'ani ya ce wa ayyadahu bi junudin lam rauha. lokacin da ya shiga wannan kogon Allah bayan ya sauka mace da natsuwa ga abubakar yana cikin damuwa shi kuma annabi sallallahu alaihi hankalin shi kwance bai jin wani abu zai faru shi kuma abubakar na jin wani abu na faru zai faru tun daga kabaran nan fa kware kamar yanzu ka ji yan bindiga kofar gida ka za ka ji tsoro za ka firgita to shi gashi yana ganin su da makamansu da shirinsu kuma su suke nema sai hankalin shi ya tashi sai annabi kwanta mashi da hankali ya ce la tahzan kada ka damu kaka bakin ciki inna allaha ma'ana allah na tare da mu to cewa wa ayyadahu bi junudin lam tarauha da malaman tafsiri suka yi tafsirin wannan jumla Allah ya karfafa shi da runduna wanda ba ku ganta ba rundunan nan malaman tafsiri suka ce mala'iku ne sai dama mala'iku ba a ganin su shi yasa Allah ce lam tarauha amma saka gizo gizo ana ganin ta ko ba a ganin ta kaga ana ganin ta ta kira shi ba ita bace kwan kurciya ana ganin shi ko ba a ganin shi ana ganin shi ashe ba shi bane dan Allah ya ce wa ayyadahu bi junudin lam tarauha ya karfafa shi da runduna da ba ganta ba saka gizo gizo ana ganin ta sakar gizo-gizo ana ganin ta kurciya kuma ana ganin shi ashe ba su ne ko da wani zai maku tawili shi aito zai yi ma ai akwai su tunda cikin daji ne kogo ne yana nesa da gari ai ba abin mamaki ba ne da an ce gizo-gizo ya yi ya saka da an ce kurciya ta zo ta yi kwai don wuri ne mai natsuwa hakan zai ce zai iya faruwa zai ce eh zai iya faruwa amma bai faru ba zai iya faruwa amma bai faru ba kuma da ya faru zai buwaye Allah ya faɗi cewa ya karfafa shi da saka gizo gizo tuna Allah ya magana gizo gizo cikin Qur'ani kwarai sau sura masu kutum sura su kutum sunanta surar gizo gizo suratul ankabut ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala yajtami'u la la la wa inna auhana albuyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamu Allah ya magana gizo gizo ba abun renawa bane gizo gizo ba abun renawa bane da Allah ya buga misali da shi dan ya nuna raunin duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba dan Allah ya nuna raunin shi sai ya buga misali da gidan gizo-gizo wanda ake bauta koma bayan Allah rauninsu kamar raunin gidan gizo-gizo yake yadda kuma gidan gizo-gizo bai kare mashi komi haka duk wanda ake kira wanda ba Allah ba bai kare komi balle taimake ka balle a gaje ka balle ka shiga mu gare ka Haka muga misali gizo-gizo da aka bai buwaye Allah ba ya faɗi cewa da saka gizo-gizo ya taimaki manzan Allah Allah na iya haka ko ba zai iya ba yana iyawa amma ba wannan yayi ba mala'iku ya turo ya turo abin da ya fi gizo-gizo ya fi mutum ya fi aljani ya fi kowa mala'iku ne wa an yadahu bi junudin lam tarauha ya karfafa shi da rundunar da ba ku ganta ba daka irin wannan kisoshi duk da an dade ana jin su ba su tabbata ba ba su tabbata ba haka kisa baya in sa tsohon najadu ita ma ba tabbata ta kuma dade ana jinta ana karanta ta ana faɗatta kuma ba tabbata ba kuma ilimi shi ke maganin abubuwa da ilimi ake yi bincike a gano me ya tabbata me bai tabbata ba kware dan haka da kai ta asubanci ka ce malamu mun dade muna ji to dan kun dade kuna ji sai me kware sai ya zama daidai duk abin da ka dade kana ji sai ya zama shi a daidai wa qala muhammad ibn ishaq an muhammad ibn ja'far bin zubair عن عروة بن الزبير في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عروة بن الزبير ياتي وجن فسر وانا آية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أي مكرت بهم bi kaidil mati yace Allah ya ce ne a cikin wannan aya nayi nawa makirci wanda yake mai karfi wato kamar da Allah ce wata aya na kaidi mati lallai na yana da ƙarfi to Allah ya yi kaidin shi mai ƙarfi ga waɗannan kafirai tabbas kafirai kamar da Allah ya faɗa abin ya faru cewa sun yi mitin sun yi gangami sun tattauna sun yi shawara ya za su yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas kamar da Allah ya faɗa wasu sun ce a ɗaure shi a tsare shi wasu sun ce a kashe shi wasu kuma sun ce a fita da shi a gari amma ɗauko ƙisar cewa ga yadda abin ya faru to wannan shine yake da abin dubawa amma asalin ƙisar ka tana cikin ƙur'ani akwai ne zai musa zai musunta ta babu tabbas sun yi mitin amma siyakin da ya zo a waccan ruwaya shine bai tabbata ba amma mitin din ya tabbata tun da gashi Allah ya faɗe shi ƙwarai an yi mitin tabbas amma faɗar cewa gashe da aka yi gashe da aka yi gashe da aka yi nan magana take amma mitin din tabbas ya tabbata ina fata kowa ya gane wannan kada a shiga cikin rudu ba kore da din aka yi ba siyaki jerin yadda aka koro yadda abun ya faru shine ke da magana amma faru abun aka ta Allah ya tabbatar da ita wa idhim kurbikal ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin da haka mitin din ya tabbata an yi kuma wannan ne abin da aka tattauna a cikin mitin ku kashe shi ko ku tsare shi ko ku fita da shi a gari tabbas an yi wannan amma faɗa cewa ga yadda abin ya zama a haɗe wani tsohon na jadu har kaza har kaza wannan shi ke da abin dubawa da haka 'yan uwa ku gane da abin yake kada abin ya ruɗa ku maganar eh, da magana Abu Talib cewa Abu Talib shi ma yana nan da rai ne lokacin aka yi wannan mitin ko lokacin aka yi shirin wannan mitin shi ma wannan bai tabbata ba domin Abu Talib ko da aka yi wannan mitin bai duniya ya mutu da shekara uku to da haka ina fata ya zama kowa ya fahimta maganar kissar an yi mitin an yi mitin mitin ya tabbata dan gashi Allah ya faɗa yin mitin din ciwon bai da shakka bai da tambaba bai da taraddudi haka ne an yi mitin kafiran makka sun yi mitin din kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da suka tattauna a wajen mitin din sai dai magana ya cewa ga yadda abin ya kasance ga yadda ya kasance to wannan shine magana take kai an gane wannan ko to daga nan ne muka zo ko kuma nan ne muka zo sannan mala ya ce hatta halastuka minhum wato na shirya makirci na mai karfi har na kubutar da kai daga wajen su kaga dai abin ya faru kenan amma sigar siyakin isnadin da aka koro bayanin yadda wannan mitin ya kasance shi ke da babba alamar tambaya Allah sa mu gane kuma yana ji ku ya kudi za mu tsaya nan yau don tambayoyi sun taru tuntuni Alhaji bashiru mai jan bage yake cewa a ba tambayoyi lokaci Allah ya amfana da mu da abin da muka ci alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah ya saka wa malam alkhairi amfanar da mu da abin da muka ji asusun neman taimakon aikin faɗaɗa makarantar sahaba yana nan buɗe da suka saba zagayawa ga sunan suna zagayawa sai a ba da sadaka fi sabilillah sannan akwai asusun ajiya na sahaba islamic center da ke jais bank mai lamba sifiri biyu ɗaya sai saƙonmu na yau zai magana game da friday da easter monday a yawa musulmi raya mummunar aƙidar kiristoci ce da ke cewar an rataye annabi isa alaihi kuma an kashe shi an bizne shi sannan ya sake dawowa duniya wannan mummuna aƙida ce da ta ci karo da addinin a zuwan wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allah ilai wa kana Allah azizan hakima wato da cewar su sun kashe annabi Isa Masihu dan Maryama kuma alhali ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba sai dai an kamanta musu shi an kamanta musu wani da shi a har zuwa ƙarshen fasara wannan aya don haka Allah ya ɗauke shi ne zuwa gare shi kamar da Allah ya tabbata a cikin wannan sura suratul nisa aya ta 157 da fatar za mu kiyaye sai tambayoyi wannan dan waye ce akar makallahu ne ya kasance ya yi karatun kiwon lafiya amma bai samu aiki ba sai wani bawan Allah ya buƙaci ya zo ya zauna a shagonsa na sai da magani wato chemist ya zauna bayan na waɗan lokaci suna sai da magani amma masu sayan maganin har da masu sayan na maye abin yana damun shi kuma in ya bar wurin ba yanzu zai samu ya laɓe ko zai zauna akan karhanci da muka zo tafsirin ayar ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana mun ji Allah kuma ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja dan haka kaka ji tsoron irin wannan sana'a wadda akwai haramun a cikinta don jin tsoron wai ba za ka samu aiki ba ko ka daɗe ba ka samu aiki ba mataki na farko za ka ɗauka wayannan kaya na maye tun da galibi asalinsu maganin mura ne wanda masu a gaya mashi cewa to ba za mu sai da maganin ba sai da takardar likita duk wanda ya zo zai sai irin waɗannan magunguna masu bugawa kuma masu bacci ko masu bugawa ba za mu sayan mashi ba sai da takardar likita ban tsammani mai gidan ka ce maka a'a kwarai in ma ya ce a'a to ka ce mashi to gaskiya ni ba zan ci gaba da wannan hulɗa ba tunda wa'annan ƙwayoyi ko wa'annan magunguna na ruwa da ake sha ko wa'annan allurai suna bugawa kuma masu shan ƙwayoyi 'yan ƙwaya matasa da manya maza da mata sukan zo suna sayan wa'annan don su yi amfani da su su bugu in bai yadda ba shi kenan ka bar shi Allah ba zai hana maka wata hanya za ka rayu da ita ba insha Allah na kada ka damu ni na sa akwai lokacin da wani lokaci mun taba kai hari da wani deputy gamna na wannan jiha tamu a wani shago na wani inyamuri mai sai da irin wa'annan kwayoyin A kuma kama shi akan shi wajen 'yan sanda aka hukunta shi da aka akwai irin wa'annan kemis kemis masu sai da irin wa'annan kuma sun san wa'anda suke sayan ma suna amfani da su ne don su bugu an taba kawo kara a ofis ɗin difitin gwamna na wani lokaci da ya wuce ina wurin ya kwashe mu muka je kai tsaye aka kama wannan inyamurin aka hannunta shi ga 'yan sanda da haka akwai kemis kemis da dama wanda suke sai da irin wa'annan abubuwa na samaye na bugarwa da haka in kana sana'a irin wannan wuri sai ka ga mai gidanka ga illa da ke ciki kuma ga irin mutane da suke zuwa suna sayan wa'annan abubuwa ko dai a bari ko kuma sa doka sai wanda ya zo takarda daga asibiti likita ya rubuto a bashi irin wannan maganin da bai na san akwai magungunan da ba a sai da su da takardar asibiti kwarai da gaske sannan tsoron talauci kada ya hana ka yi ma Allah da'a kada kuma ya sa ka ji ka ka nemi hanya ta haram ji tsoron Allah a ka ba zai kuce maka ba wannan ce Allah ƙara malam ilimi da ikhlasi menene hukuncin taya juna murna da aika gaisuwar buɗe baki misali a ce barka da shan ruwa sannan ya ce ya kamata mai da'awa ya yi wajen biyar usulubi ga isar da da'awar shi usulubin isar da da'awa Allah ya faɗe shi udu ila rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wannan aya ta yi bayanin usulubin isar da da'awa idan mutum yana wa'azi yana karantarwa ya bi wannan usulubi to zai cimma nasara mutumin da ke neman gaskiya ke son gaskiya a kira shi da hikima mutumin da ke son rai cikin al'amuransa wani lokaci ya yi daidai wani lokaci ya saba shi kuma wannan sai a bi mashi usulubin wa'azi tsoratarwa da kwadaitarwa mutumin da ke da kangara shi kuma sai a bi mashi usulubin jidali wannan shine usulubi na hikima da kira zuwa ga Allah amma abin da ya shafi barka da shan ruwa na san malamai sun yi magana kan barka barka da barka da juma'a sun ce wannan bid'a ne babu wani dalili da ya zo na ce ma juna barka da juma'a muna rubutawa muna tura ma junan barka da juma'a barka da juma'a amma barka da shan ruwa ban taba ganin wata magana kan shi ba amma dai yana kama da wancan yana kama da wancan haka mu tsaye mu daina yaɗawa sai mun yi bincike ban taba ji wani malami ya magana kan wannan ba amma dai barka da juma'a a sheikh salil fauzan ya ce bid'a ce imam suyudi yana da littafi mai suna attahani ya taba da abubuwa da yawa na taya juna murna wanda malamai sun ce duk ba su tabbata ba yanzu misali abin da ya tabbata cikin abin da ya tabbata yi ma juna barka da sallah shi wannan ya tabbata yan haɗu za a ce ma juna taqabbalallahu minna wa minkum shi wannan ka ya tabbata da ma barka da juma'a wannan shi malamai sun ce bid'a ne barka da shan ruwa ban sani ba kwarai wani ya ce shin ciwon ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi cikin abin da ke janyo mutuwar shahada shin ko ciwon koda da ciwon hanta da sauran kayan ciki da suke kashe mutane a wannan zamani sun shiga ciki wallahu alam amma babu shakka tunda kayan ciki ne za su iya shiga ciki amma dai yanke ban sani ba malam ne yana ne sauran tambayoyin na hannun shi Bai akwai na baki kila ka lokaci <laughs> karagalla sai mu na ida shaye lokacin mu na yawwa ya ce bayani ya gabata cewa good friday easter monday aƙida ce ta kiristoci arna kafirai wadda kuma mummuna aƙida ce ta ci karo da addinin musulunci domin suna cewa a ranar juma'a ne bakwai ga wannan wata watan hudu wai aka kai annabi isa aka hukunta shi sannan a ƙarshe aka rataye shi aka tsere shi ya mutu aka binne shi kuma daga baya ya sake dawowa to wannan mummuna aƙida ce ta ci karo da ayat da muka ji a cikin sutun nisa'i cewa da suke yi sun kashe shi sun rataye shi Allah ce ba haka bane to shine dan uwa ke tambaya yana halatta ma'aikacin gwamnati tunda yanzu mafi yawan kasashen duniya har wasu kasashe na musulmi ana ba da hutun good friday easter monday to ya kamata ga musulmi saboda kin wannan akida ta kiristoci tun akida kafirci ce shi sai je ofis ya bude ya zauna a'a tunda da gwamnati ta ba da hutu ta ce a je gida a huta duk da abin bai dace da musulunci ba to ba za ka je ofis ka zauna ba tunda ita gwamnati ba ta san abin da ka sani ba wanda suka ba da hutun ba su da ilimin wannan abu da ka ji na cewa wannan aƙida ce ta kafirci wani ma kawai na je na cewa good friday extra monday bai san me ake faɗi ba kawai ya ɗauki wasu ranaku ne na addinin kirista da ake ba da hutu don su bai san cewa aƙida ba ce ta ci karo da musulunci kaga akwai buƙatar gwamnatotanmu tun da gwamnatin tarayya har gwamnatin jihohi ya zama sun san wannan kwarai sai su hana su jaye hutun amma kafin a yi haka ya hanci a yi hutu ka je gida ka zauna ka jira ai ana hutun kirsimati kwarai kuma ba addini ba ne kuma dole mutum je ya zauna tunda ba a ba da dama cewa je ofis ba a lokacin to a kan lalura sai ka zauna gida kada ka saba ka ce za ka fito ka zo wajen aiki ka yi da'a ka yi biyayya har Allah ya fahimtar da jagorori su iya sanin wannan illa kuma su iya hana wannan hutu amma kafin haka kowa ya zauna gidan shi sai da ka yi abin da za ka iya na farko kada ka taba ce ma wani kirista barka da Easter Monday ko Good Friday kaka taba yi ma wani hafi da wannan rana kada ka taba ta hanyar magana ko ta hanyar text ka tura ko wani abu mai kama da wannan sannan duk wani abinci da kirista zai yi don wannan rana bai halatta gare ka ci wannan abinci bai halatta gare ka taimaka mashi bai halatta ka bashi lif zuwa coci ka ɗauke shi da mota ko kabu kabu ko keke fef bala bakar ba a ɗaukar su a kai su coci a irin wa'annan ranaku da kaga kinsa a kan titi wuce ko da baka ɗauke da kowa kan ka ɗauke shi ta irin wannan kaga za ka iya shi don damar ka ce amma hutu da gwamnati ke bayawa don wa'annan ranaku ba damar ka bace sai ka yi haƙuri har Allah ya kawo canji. shi kuma nan dan uwa yana neman ƙarin bayani dangane da matsayar musulunci kan matsawar da sashen iyayen ma'aurata sukan yi dangane da yin gwaje-gwajen jini kafin aure ya ce wanda har yana bayuwa ga fasa auren idan ba a samu daidaito ba tsakani musamman akan genotype da Allah yana son ƙarin haske kan hukuncin gwaje-gwajen a shari'ar musulunci babu wani dalili a shari'ar musulunci na cewa in za a yi aure sai an yi gwaje-gwaje don gudun kada a samu sikila ba wani dalili a musulunci dai ba dalili ba kuma ta hujja amma in gwamnati ta kai ga wannan matsaya ta yi doka to a yi da'a a bi amma dai a musulunci babu wani dalili na cewa wai don gudun haihuwa sikila a yi gwaje-gwaje a ga daidaituwarsu sannan a haɗa su yi aure babu wani dalili kan wannan babu dalili babu dalili babu dalili amma kusa irin wannan dokoki mafi yawa suna tsallako ne daga waje kuma a turo su a majalisar dokoki majalisar dokoki ta zauna ta yi karatu sannan ta yi doka to an jarabe mu da wannan a ƙasanmu to don gudun raba talakawa da gwamnati gudun haifar da hatsaniya da saɓani tsakanin talaka da gwamnati wanda ke haifar da matsaloli masu tarin yawa gudun wannan sai a yi ɗa'a a yi biyayya amma in dai babu kawai mu ta auren mu uwayenmu da kakanni sun yi mu mun yi mun aurar lami lafiya ba komi da haka ba abin da zai faru ku ta aure kawai ba tare da wani gwaji ba wannan ya ce me ya tabbata ana karantawa na tasbihi bayan karanta waɗannan ayoyi alaysa zalika ƙadirin ala an yuhyiya mauta sabbih isma rabbikal a'la alaysa Allahu bihakamil hakimin karanta bi eh, in an karanta suratul tin an zo ƙarshen alaihissallahu bi ahkamil hakimin hadithin da yazo na cewa bala wa nahnu ala dhalika min shahidin bai tabbata ba hadisi ne mai rauni da haka ba a cewa komi idan an kai karshen suratul tin kai kaɗai ke sallah ko kana bi in liman ya ce alaihissallahu bi ahkamil hakimin to ba a ce komi ba za a yi shiru amma sabbih isma rabbikal a'la in kana sallan nafila in kana sallan nafila to in kace sabbih isma rabbikal a'la ka tsaya ka ce subhana rabbiyal a'la sannan ka ci gaba wannan ya tabbata annabi na haka amma yadda na ji an ce wasu masallatai in za a yi wuturi ko shafa'i da wuturi da liman ya zo wajen sabbih isma rabbikal a'la sai ya shiru sai masallaci su dauka subhana rabbiyal a'la wannan ba daidai ba ne domin annabi yana yi ne shi kaɗai a cikin sallar dare lokacin da ya sallar dare kwana uku a cikin jam'i ba haka yayi ba sahabbai ba su yi haka ba amma an kana yi kai kaɗai da ka ce sabbi hisma rabbikal a'la sai ka tsaya ka ce subhana rabbiyal a'la to sannan ka ɗora ka ci gaba haka a ƙarshen suratul insan suratul Qiyama kwarai alaysa Allahu alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi mauta to shi ma ya tabbata zaka ce subhanaka wa bala subhanaka wa bala to wannan sun tabbata na sautul kiyama da sautul a'la amma na sautul tin hadisin da ya zo hadisi ne da'ifi ko yana halitta mutum mai sallar farin laki karanta ta tahiya A'a bai kamata in mutum ya karanta tahiya ya samu na kaso a sallah sai ya yi ya Masha Allah, barakallah. Anan kuma za mu ɗaga aya a wannan tafsirin alkur'ani mai girma ne da kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shirin samarin gusau ta jihar zamfara sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu dura inda muka kwana amma kafin nan a madadin babban limamin wannan masallaci a sheikh sa'id ali mai kwano gusau da ke gabatar da wannan tafsiri tare da majabakin sa malam bashir muhammad ali mai kwano nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah